وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون يا kai ونا النبي كي hukunci a tsakaninsu da abinda Allah ya saukar maka kada ka bi ra'ayoyinsu waɗanda suka fito daga son zuciyarsu ka kiyaye kada su batar da kai daga barin abin da Allah ya saukar maka don ba sa yin ƙasa a gwiwa wajen hakan idan suka bijiri suka ƙi karɓar hukunci da abin da Allah ya saukar maka to ka sani Allah yana nufin ya musu uquba ne ta duniya da wani sashi na zunubansu ya musu uquba da dukkan zunubansu a lahira da yawa daga cikin mutane masu fita ne daga ɗara Allah